الكتاب ومجري السهام <clears throat> وآدم الأعذاب الذي أنزل الفرقان على أبيه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين <clears throat> وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna biyar ga watan ramadan hijira ta babbaɗan babbaɗarin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dade da ashirin da bakwai ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyu a da uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wanda aka ce mi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka sa mu bari da abin da aka ambata a ciki na rahamar Allah Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi don tsarkin sunayensa a jiya mun kammala suratul fajiri dole a tashi kuma suratul baladi a karbakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أطهر بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ولا لقد خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين malam al'imamu bin kasir ya ce tafsirin suratul baladi fassara suratul baladi kafin mu fassara suratul baladi sun ya kawo anan wannan surar da ta gabata a alaƙarta da surar da ta gabata ita ma na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a farkon wannan surar hutimar suratul fajiri ƙarshen suratul fajiri da muka gama je in ba manta ba an cika shi da halin nafsul mutma'inna da halin rai wacce take cikin natsuwa wa ma a'adda laha min aljannati da abin da Allah ya tattali na aljanna wa hiya ashrafu ma khalaqa karamatan li ibadihi almu'minina kuma ita aljanna ita ce mafi girman abin da Allah ya halitta in je waje ne da zai karrama ɗan adam kamar yadda kishiyar haka wuta shine mafi munin inda Allah ya aje zai wulakanta ɗan adam shi yasa muke yin addu'a muna cewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu Allah duk wanda aka je lahira ka ce ya tafi wuta ya gama ganin wulakanci walla babu wulakanci a je lahira a wannan taron a kasa mutum a ce a kai shi wuta sannan babu karamci a wannan taron a fitar da mutum a ce a kai shi aljanna da haka an buɗe suratul balad ita ma بذكر أشرف بقاء الدنيا yayin da aka ambaci mafi girman guri a lahira shine aljanna a ƙarshen suratul fajiri ita kuma suratul balad da za mu karanta yanzu sai ta fara da ambatan gurin da ya fi ko'ina gurin girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine makka al-mukarrama wannan shine da aka alal itlaq shi yasa za ku ga qur'anin da ke gaban mu Allah sai ya zabi da ɗaya surorinsa su zaman to kuje makiyatun ko madaniyatun ba wata sura a qur'ani sunanta najeriyatun babu ita ko wani gari a doron duniyar nan a inda za ka ɗauki ƙur'ani za ka buɗe za ka ga surarsa sa ma makiyatun ko madaniyatun a makka ake da kaba sannan a madina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwanci kamar yadda alfazazi yake faɗa a cikin ishiriniya yace sabirun wa uhudun akramul ardu turbatan dutsen sabiru a nan yake a makka dutsen uhudu kuma a madina yake sai yake waɗannan guraren su ne akramul ardu turbatan mafi gurin da ya fi kowane guri girma a wajen Allah sai ya ce muhajiruhu haza nan madina inda annabi ya hijira a nan ne inda dutsen uhud yake wa zalika mab'asu can kuma makka inda dutsen sabiru yake to a can aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka wanda duk je ba Allah ya bashi ikon ya je ana karatun in kana faɗa ba yadda za a yi mutum ya gane me kake faɗa in ba zuwa yaje ba saboda haka duk wacce ba ta samu ta leko ba a cikin ku Allah ya ba ta dama ta je ta leƙu lokacin ne za ta gane abin da muke faɗa fuska ta biyu yayin da Allah ta'ala ya amurza riga a cikin suratul fajr man ahabba mala wanda ya sai kuɗi walam yahudda ala ta'amil miskin ya kasa kwadaitarwa kuma a ciyar da miskinai zakara fi suratul baladi to Allah sai ya ambata a cikin suratul baladi da za mu karanta yanzu alkhisal allati tutlabu min sahibul mali dabi'un da ake bukata idan Allah ya baki kuɗi a can waccan suwar da muka gama jiya Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim nan wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akalan lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma to yanzu Allah anan duk kuma wanda yake da kuɗi to yanzu wata ɗabi'a ake so idan Allah ya baki kuɗi ya zama kina da ita min fakki raqaba na yanta wuya wanda yanzu babu wa in it'am fi yawmin zi masu gaba sai kuma ciyar da mutane a lokacin da ake fama da yunwa matsananciya wanda kowa ya san ana fama da ita musamman a wannan gari na zamfara musamman a wannan jiha ta zamfara jiha ce da an riga an kashe jihar duk abin da kuka sani na ci gaba a jihar babu ta abin da ya shafi wannan filin saukar jirgi da tashin jirgi babu a jihar nan kasuwancin jihar nan a matiriki komai da kuka sani in wanda suka haka tsaro suna faɗa maka ababen da ke tafiya a jihar nan wani abin za ka zubar da hawaye kwaran gaske da za ka kuka dangane da damuwa sannan fuska ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ainihin wato a wannan sura da ainihin wato a ختم الله تعالى السورة المتقدمة سورة دي تقبات سورة الفجر الله يا على شرنتها bi bayanin halin nafsin mutma'inna da halin rai da take cikin natsuwa amma fa a lahira wa zakara huna tariqal iman to anan kuma Allah sai ya ambaci to tunda kowa yana neman ya samu natsuwa a gaban Allah to wace hanya ce zaki bi kuma ki samu natsuwa a gaban Allah wa haddara min diddihi sannan Allah ya yi kashedi da gargaɗi da jan kunne daga kishiyar wannan shine rashin samun natsuwar abinda zai janyo shi wa huwal kufra kufru bi ayatillahi shine kafirce mu ayoyin Allah wa mukhalafatu awamir rahman da kuma fito na fito Allah ya ce a gabas mutum ya ce shi ba gabas yi ba yamma yayi to wannan yana daga cikin abin da zai haifar da wannan iska ta hudu lamma zakara rabbuna subhanahu wa ta'ala yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata fi suratul fajr a suratul fajri da ta gabata ibtila al-insan bil mali cewa Allah yakan jarraba dan adam da kuɗi matsayi da girma wabtila'ahu bi qillatir rizqi sannan yana iya jarraba dan adam da karancin arziki zakara rabbuna fi suratul baladi Allah sai ya ambata a cikin wannan surar da za mu karanta annahu khalaqal insana fi kabd cewa Allah subhanahu ta'ala ya halicci dan adam dama cikin matsala ne matsala shi yasa rashin sanin ina aka kawo ki rashin sanin ina aka kawo mutum duk yana daga cikin abin da ya samu kishin wahala yanzu duk ɗalibar da ta je ko da junior secondary school ne ko ta tafi senior ballantana uwa uba ta tafi jami'a duk yadda ɗalibi yake da hope akan karatu in aka ce jarabawa ta zo kun san jarabawa ba ta da daɗi to Allah sai ya ɗauko ɗan adam ka tokal sai ya kawo shi gidan da dama sunansa gidan jarabawa sun kina ciki kafin ki baro cikin mamaki da Allah yake tattara halittar kishi yake inna khalaqnal insana mu muka halitta dan adam min nutfatin daga digon mani da amshajin muka ta kuɗa shi nabtalihi nabtalihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba mu jarraba ɗan adam ɗin daga zaran kin zo duniya kin zo gidan jarabawa matsala ta farko da zaki ci karo da ita zaki duro da kuka kin fado da kuka kina wannan kukan ya nemi ruwan zafi a kan balaki a ciki kina nan ba ki gama ba sai a nemi wata reza mai kaifi a da cibiyar da ta ki gane kin duro gidan bala'i haka ake to shine fa huwa ibtila'un ala ayyi halin mutum yana cikin jarrabawa cikin kowane irin hali haka ake ciki daga wannan matakin shi wannan matakin ga tun daga nan daga haƙuri kawai in zai fito za ku ga yadda za a ita gwagwagwa saboda haƙuri zai fito na biyu menene munasabar farkon suratul baladi da kuma ƙarshen wato farkon suratul alfajiri an buɗe wato sura da rantsuwa wannan kenan akan halittar adam shine uftuki hasuratu bil qasmi ala insan an buɗe wannan surar da rantsuwa akan halittar ɗan adam yukabudul masa'ib da dunya wa shada'il al-akhirah zai yi gogayya da matsaloli na rayuwar duniya da kuma tsanance-tsanance na rayuwar lahira وختمت ببيان masu فريق الثبات sai kuma aka yi bayanin ɓangarori guda biyu wasu za su haƙura da jarrabobin rayuwar duniya za ku za su samu sabati tabbatuwa akan abin da Allah yake so a tabbata akan shi har mutu su koma zuwa ga Allah wa fariqil inhizam wasu kuma jama'ar za su kari za su samu matsala saboda dama Allah ya ce innal insana khuliqa haluwa. Allah ya halitta dan adam yana da wasu sun ce halu'a ne abin da zai zo gaba idan masahu sharru jazua in sharri ya samu ya talaki an babu akwai wanda yake ɗabi'ar su duk duniya sai kowa ya ji babu ana yin sallama gidanta ko baka tambaye ta ba yanzu nan za ta fara karanto maka ayi rayuwar su a hankali to yanzu dai an ci na safe wallahi ba mu sani ba na rana da na daddare ko ya za a yi Allahu alam za su ta karanto matsaloli shine idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'a in ko mutum ya samu alheri ya ɓoye bayan kofa ya cinye kayan sai share baki bai su duk duniya kowa ya san cewa ya samu alheri kuma wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un da mutane suke da shi da haka akwai ɓangaren da wasu samu tabbata a gidan jaraba wasu kuma gaskiya karewa suke ba sa iya cin jarabawa a cikinta to daga cikin addu'o'in da mutum ya kamata ya dinga makansa ya dinga yin addu'a ko jarabawa Allah zai masa Allah ya yi masa gwargwadon imaninsa zai iya ɗaukan jarabawa idan mutum aka yi masa jarabawa da tafi ƙarfin imaninsa to daga inda sai ka ga wasu sun riga sun samu matsala a rayuwarsu to shine Allah ya ce la uqsimu bi hadal baladi ina rantsuwa da wannan gari na makka dan haka ya maimaita cikin alkur'ani Allah ya ambaci albalad da ma'anan garin makka sannan wasu sun ɗauka dinnan la dinnan tana nan akan babanta ma'ana saboda isar garin makka a gurin Allah ba wai sai na yi rantsuwa da shi ne sannan za a gane cewa garin yana da kima shine la uqsimu bi hadhal balad wasu suka ce a'a la din sila ce li ta'sid al qasam لا أقسم بهذا البلد تقدير الكشين وأقسم ina rantsuwa da wannan garin na makka saboda girman da yake da shi da matsayin da yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa anta hillun bi hadha albalad alhalin kai yana mai halatta gare ta wannan gari na maka ka shiga wani lokaci kai yaƙi a ciki ya halatta ga manzon Allah wa walidin Allah ya rantse da mahaifi wa ma walada da abin da mahaifi din ya haifa wasu suka ce Allah ya rantse da annabi Adam shine walidin wa ma walada duk abin da ya zamanto ne wanda ya fito daga annabi Adam to Allah ya rantse da shi Allah sai ya ce laqad khalaqana insana wallahi mun halicci dan adam fi kabarin a cikin ainihin wato a matsaloli da gogayyar matsaloli wasu sun ce kabad din kamar da zamu gani shine istiqama wannan bai koya bayan Allah ya halicci dan adam cikin sifa mai kyau kuma sannan kuma haka ya yi shi a yanayin da matsaloli zai ci gaba da fuskanta shi yasa kuka ga namiji mutum ne mace mutum ce amma da ya kashe sai ya kowa kira daban-daban wanda shi namiji dama yanayin kilar da Allah ya masa dama an yi shi ne don yanzu ya kari bala'i kawai a duniya ya sa aka yi shi wani katako katako rodi rodi sa za ku duk abin da kuke bukata na bata lokaci to namiji bai bukata wannan bata lokacin in yi wanka ya abin da yake bukata shine ya shafa mai na kogo na ya buga amma a ɗauki awa ɗaya a zo gaban madubi a goga wannan a fuska a goga jan baki jan gira jan kuma su waye waye waye mace ce take da bukatar wannan lokacin sannan Allah ya bambanta hatta ta fuskar muryarsu in ba an samu abin da yake ya saba ma al'ada ba da wuya ne za ku ga cikin kaso ɗari da ƙyar kake iya samun kaso biyar na mata waɗanda suke da muryar maza ana samu amma 'yan kaɗan ne saboda ko a wajen murya Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bambanta saboda ba ɗaya suke ba kawai don ya tare bala'i da zai rigimar da za ta biyo ainihin wato baya Allah ce a yahsabul insani yanzu ɗan adam yana tsammanin Allah ya kaddara alaihi ahadu ba wani mutum da yake da iko a kansa in ya samu kuɗinsu shi zai kashe kayansa ba wanda zai ce maka yadda za ka kashe kuɗin da kulu za ka bi yana cewa a halaktu malan luba da na hallaka dukiya mai yawa Allah ya ce a ya hasabu insanu allan ya rahu ahad yanzu ɗan adam yana tsammanin ba wanda ke ganin sa Allah ya ce alam na ja'al lahu ainihi wadan Allah ba mu bane muka sa masa idanu guda biyu wa lisanan wa shafatai sannan muka sa masa harshe da labba guda biyu sannan wa hajjina hunna ne. muka shiryar da su zuwa ga tudu guda biyu ga tudu na alkhairi ga kuma tudu na sharri ya rage naki in kin ga dama ki aikin alkhairi a duniya in kin ga dama ki na tsiya duk wanda kika yi Allah ya tanadi irin sakamakon da ya dace da irin aikin da mutum yi kenan. to shine ibnu kasir yake cewa hada qasamun min Allah tabaraka wa ta'ala wannan rantsuwa ce Allah yi bi makkata ummul qura da makka wacce ita ce asalin garuruwan duniya baki daya duk garin da ba garin makka ba Allah ya kira shi ya ce wa man haula da tunzira ummul qura dan kai gargadi da garin da yake shine asalin gari sannan kuma garuruwan da ke gefen gari wanda garin makka yana da asalin tafuwarsa mun san cewa wanda ya kafa garin makka shine annabi ibrahim abul anbiya tare da ɗansa annabi isma'il hadisi ne dogo yana cikin bukhari da muslim sara matar annabi ibrahim ita ce ta farko ita ce wacce mala'iku suka zo suka samu a cikin suratun hud da kuma suratul Zaria. ita ce matar da Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatu matar tana tsaye yanda mala'iku suka zo suka masa bishara cewa za a yi a lokacin da shekaru sun ja da yawa fa da hika sai ke dariya fa na ha bi ishaqa sai muka yi mata bishara cewa za ta haifi ɗa annabi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub shi ma annabi ishaq din zai zo duniya zai haifi ɗa sunansa ainihin wato yaqub wannan ita ce matar kafin sara mala'iku su zo su yi mata bishara cewa za ta haihu sun taɓa shiga wani gari da ita da annabi ibrahim kafin su shiga garin sai annabi ibrahim ya ce mata a yanzu a doron ƙasa ban san wani mutum musulmi da daga nufiki shi kuma sarkin garin al'adar shi in ya ga mutum da mace in ya tambaya wannan wace ce don ka ce matata ce to zai kwace ta an ko ka ce yar uwa ta ce to sai kyali ya tun daga ganin sai ke ne musulmi idan ya tambaye ki wa sai ke ce ki ce yar uwa ta ce kina nufin ki yar uwa ta ce a addini da aka zo tare da ta ce ita yar uwarsa ce sannan yayin shirin sai ya karɓe sara a hannun annabi ibrahim saboda ƙarfin mulki da yake da shi lokacin da aka kwato ta aka zo da ita sanda yayi nufin ya afka mata ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ka san na tsara gabana ban taba alaka da kowa a duniya ba sai mijina Allah ka shiga tsakanina da wannan fajirin kada Allah ka ba shi damar ya kawo kaina sai da suka yi haka so uku ya kasa kawowa kanta daga ƙarshe sai ya kira masu gadi sai ce wannan matar da aka kawo ba mata aka kawo masa ba aljana ce a fita da ita da lokacin da za su shi shine sai ya kawo hajara a matsayin baiwa sai ya ba sara matar annabi ibrahim kyauta ita kuma da ta ba sara sai ta ɗauki ta sai ta ba annabi ibrahim kyauta to sai ya zama shekaru ya ja bata haihu ba da ita kuma wannan baiwa ce aka bayar da ita aka inta ta ta zama matar annabi ibrahim sai ya zamanto sai ta samu ciki da ta samu ciki sai ta haihu da lokacin da ta haihu sai ita sara sai wa annabi ibrahim magana cewa ya ɗauki matarsa ya matsa da ita ba ta son damuwa shi ne ya ɗauko ta ya zo da ita garin makka lokacin yana sahara gurin gaba ɗaya ba kowane ɗan adam a duniya da ya zo ya ajiye ta a garin makka a wannan lokacin za ku ga ana ce masa bakka kuma yadda Allah ya faɗa cikin suratu al-imran inna awwala baitin wudi lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan da yazo ya ajiye ta a gurin sai juya zai tafi sai ta ce masa zo ka ajiye mu inda babu abinci babu ruwa babu babu babu sai annabi ibrahim ya mata shiru da ce masa komai ba ya kuma ci gaba da tafiya sai ta ce masa ko allah ne ya ce ka bar mu a nan gurin ya mata ishara da kakawa ya ce mata i eh. sai ta ce masa to ka tafi allah da ya ce ka bar mu a nan gurin allah ba zai wulakanta mu ba to bayan ya tafi inda ba ta hango shi shi ma ba yadda zai umarnin allah ne zai so ya nuna mata cewa yana cikin damuwa to lokacin na ya juye addu'a yake rabbana inni askantu min zurriyati Allah ga iyali na nan na bari yana nufin matar ɗansa inni askantu min zurriyati bi wadin a wani kurin da gairi zi inda bai takal muharram Allah ko shuka babu a wajen da kake so a assasa ɗakin ka mai alfarma Allah kai musu kaza Allah kai musu kaza Allah kai musu kaza kun ga wannan rabuwar da suke da ita ta ce masa jeka Allah ba zai taɓa wulaƙanta ma ba wallahi tun da suka tafi suka barta annabi ibrahim bai ƙara juyowa ba ko da juyo ta koma zuwa ga Allah shi kuma annabi isma'il ya riga ya zama matashi a wannan lokacin idan haka ba abinci babu babu a gurin da za ta ba yaro lokacin da yake buƙatar ruwa ta bashi shi ne ta zo inda dutsen safa yake wanda suka taba zuwa za su gane abin da nake nufi dutsen safa har yanzu yana nan yadda yake daga nan ta lalleka ta gangara ko tana neman wanda zai kawo mata ɗauki wanda suke zuwa aikin umara ko aikin hajji za su ga akwai inda aka sa jirillar haka wuta akwai inda in ka zo ta ɗaya ta biyu mutum zai ɗanyi sarfa haka in ka zo ta tsakiya mutum zai falle da gudu haka fa hajara ta yi har su bakwai tsakanin safa da marwa ka je ka kawo lokacin tana buƙatar ɗan adam inda zai kawo mata agaji don ya ba ɗanta ruwa a daidai lokacin da yaron tana kallon shi yana shashika irin ta mutuwa saboda ko ruwan da za a sha babu haka ake to har sai da Allah ya turo mala'ika jibrilu inda yaron yake kuka yana buga kafar shi ya tafi fuka kuma shi da sannan daga nan ne ruwan zamzam ya fara buguwa ita zo ta tona haka manzon Allah ya ce ba dan da ummu Isma'il ta zo ta tona ruwan ba da ta bar shi san zai fara buguwa maimakon ya zama idan ruwa yana iya zama ƙorama wannan ruwa yau ruwa ne sama da shekara dubu biyar a duniya bincike ya tabbatar da babu wani nagartaccen ruwa a duniya irin shi ke sama na ake ma'un ne limashi ruwa ne ko addu'a kike yi a cikin ruwan kina yi kina sha duk bukatar da kike da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah siya miki so daga nan ne da ruwa ya zo ya samu a wannan waje shi ke nan sai zaman to ba matsala larabawan banu haɗar da suke kai a wannan yankin akwai tsuntsun da in ka gan shi a sama yana yawo to akwai ruwa a guri in ba ruwa ba yadda za a yi ka gan shi wadda ka hanya ta biyo da su suka ga tsuntsun yana yawo sai suka aiko wani ya zo ya duba masu ya gani da suka zo sai suka ga cewa eh, akwai ruwa ne a gurin da suka ga akwai ruwa a gurin suka zo suka nemi izinin ta za su zauna a gurin ta ba su dama su zauna wa'annan larabawan da suke kai komo a wannan yankin daga nan ne sai annabi isma'il ya taso a cikinsu sai ya koyi yare na larabci da suka ga hazaƙar da wato basirar da allah subhanahu wa ta'ala ya mai sai suka so su haɗa alaƙa ta aure da shi haka matarsa ta farko da ya aura na faɗa muku na ce tun yana jariri da annabi ibrahim ya zo ya ajiye su tun da ya juya ya tafi bai ƙara waiwayar su ba sai da annabi isma'il ya girma ya zama matashin da ya isa aure kun ku ga yanzu wata in ka ce allah ne ya ce yi haka to za ka ce ku ko allah ne ya ce haka allah ma a zalimi ne ka zo ka ajiye ni da ɗan ƙaramin yaro ka tafi ba za ka ƙara waya ta ba shi kenan sai wata rana kawai sai annabi ibrahim ya kewayo da ya kewayo gidan a lokacin mijin bainan ya fita sai samu matarsa ta farko sai mata sallama da ya sallama ta fito suka gaisa ya tambaye ta ya ce mata ya ake ciki halin rayuwa wala daga nan kawai sai ta kalle kofa sai ta rasa to bayanai ai yanzu mana cikin bala'i yanzu mana cikin matsalar abincin ko za a samu ko ba za a samu ba wallahu a'lam kada kada ba ta san mutum ba an tambaye ta kawai ta jero bayanai kuma akwai matan da ya su shine cin mutunci da tonan asiri su suna ganin in dai ba su yi abin da sun tozarta mazansu ba to hankalinsu babu yadda za a iya kwanta duk yadda mazan za su yi wajen tsara mutuncinsu to su sai sun tonawa mazajensu asiri in cikin irin wannan wata na ramadana ba da siyasar da ta wuce nawa ne daga cikin mata za ka ga mijinta gwargwado yana iya ƙoƙarin shi don ya tsare mutuncin amma da ya fito da an ce ga wani guri can ana raba dubu biyu dubu uku dubu biyar billahi lazi la ilaha sai dai ya zo wucewa ya ganta a layi ita mata zo karɓar nawa dubu biyu ko dubu uku ko dubu biyar sai haka wannan ya sha ana samun matsala saboda wannan auren wasu na mutuwa ko ka bar matarka a gida ka tafi kasuwa harkokinka ko aiki sai dai ka ga motar 'yan siyasa da matarka a kai an mutallin a fasta ta da maza ana siwa na siwa da ana irin wa'annan ana irin wa'annan matsalolin to na haka sai ce mata to Allah ya kawai sai ce amma ki ce in ji ni in ya zo ya canza kauran kofar ɗakinsa sai ya wuce da ya dawo sai ga alaman cewa kamar an yi bako sai ya tambaye ce mata ba wanda ya zo gidan nan ya wani dattijo mai kama da ya zo ya ce mata me ya ce miki ya tambaye ni ya rayuwar da muke ciki na ba shi labari amma wasiya ta ƙarshe da yi ya ce in faɗa maka ka canza sauran ƙofar ɗakinka shine abin da ya faɗa min na ƙarshe sai ce mata to wanda kike ganin ya zo ɗannan mahaifina ne kuma abin da yake nufi da in canza ƙauren ƙofar ɗakina yana nufin cewa ke mace ce da ba ke da sirrin da bai kamata in ci gaba da zama da ke ba wasiya ya yi min cewa in rabu da ke a nan ne malamai suke cewa idan ɗa yana zaune tare da mace a ƙa'ida ba yadda za a yi uba ba shi da iko ya ɗauki takarda da biro ku gane ke sa bahaushe in yaga wasu abubuwa sai ce shari'a saɓanin hankali a'a ba ta saɓa ma hankali ba dai-dai take da hankali yanzu kai ka haifi a kai ne ubanta kai kai mata tarbiyya kai ka aurar da ita da za ka ɗaura mata aure yanzu da safi ba an gama ɗaurin aure ba in ɗan jima bayan sallar azhar ko la'asar sai ka gano akwai matsala sai din da ka ɗaura auren yanzu baka isa baka ce na kunta auren dole yanzu sai dai ka jira mijin duk shekarunsa na yarinta ko dai shi ya rubuta ya siyasa sake ta ko kuma a tafi kotu alƙali ya siyasa sake ta amma baka isa ba kai ka ce ni ne aini ne ubanki ni na ɗaura auren ɗazu to billahi lazi da ni na ɗaura. to kuma na sake ki na janye auren wala ba wanda ya isa so shi yasa iyaye a yi ƙoƙari a gara kowa yana da hurumin da ya kamata ya ce kar da tsallaka wannan layi in kun ga a yanzu kun san cewa akwai guraren da ba wai uba ba uwa sai ya saki mata ƙanin shi sai kawai kowa ya rubuta ya ce wai ya saki mata ƙanin shi ta fashi kayan ta tafi ta tafi gidan ina akwai kirkin da na gani fa wani ya auri mata ya tafi ya barta shekara wajen takwas mai dawo ba sai kanin shi ya yazo yana kwanciya da ita a aka yafi ƴaƴa ko uku ne ko hudu ne kuma aka zo ana fira da shi yana cewa ya taimaka ma yayin shi ne wai ya taimaka ne in mace rashin ɗa'ar ta ya bayyana da rashin da rashin bin dokar allata shi ɗan shi ake ba umarni a ce ya sake ta ta lokacin da mace rashin kirkinta da rashin ladabinta da rashin mutuncinta da fito na fito da Allah da annabi ya bayyana to in iyaye suka yi wa umarni cewa ya saki matar shi a lokacin wajibi ne ga ɗaya na iyaye shi biyayya dole ne kawai ba shi da zaɓi amma irin yadda wasu su kuma iyayen suke haka kawai su ɗauki faran tsana su shafa ma yarinya su ce sai an sake ta to su kuma sakin mace a irin wannan yanayin da babu wani abu da za su nuna to saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka haka aka yi sai da haka da ya sake tafiya wata rana bayan ya sake yin wani auren sai ya sake dawowa ya samu matar da ya aura ta biyu ya mata sallama ta amsa ta fito ya tambaye ta ya ake ciki halin rayuwa ta bashi labari muna cikin yanayi mai kyau alhamdulillah kaza kaza kaza kaza ya ce mata to in ya zo su ce masa na ci ya riƙe ya kula da ƙyauren ƙofar ɗakinsa da kyau haka kuma aka da ya dawo shi ma ta bashi labari wani dattijo ya zo mai kama kaza ya tambaye ni halin da muke ciki na faɗa mai ya ce in ka zo a faɗa maka ka riƙe kyauran ƙofar ɗakin ka da kyau a lokacin ne yake mata su wannan shi gani babana ne abin da yake nufi cewa a ke mace da kike da amana da sirri ki riƙe ki da kyau yanzu ba ga ma cikin masallacin nan ba wannan ƙofar yanzu inda za a tura ta a rufe Allah duk wanda zai wuce kenan ya isa ya hango suwa ke cikin masallacin nan to haka mata suke kada ka akwai sirrukan da ku kawayenku bai kamata a ce kuna faɗa musu ba ana samun matsala akwai matar da ta samu kanta akwai namijin da akwai kitsin da muka yi namiji ne kuma abin da ya kawo muka sani matar da yake da alaƙa da ita lokacin da yake ƙoƙarin ya rabu da ita suna alaƙoƙi marasa kyau a daidai lokacin ita kuma take jin daɗin alaƙar sai an ci gaba kuma ita ma da aurenta to menene ina ne asalin inda musifar ta fara haɗuwa suka yi irin haɗuwar da kuke naku na mata kun san akwai al'amarin da wani lokacin kawai sai dai mata kawai don na kunga kamar ni ko alarma idan ina da mahaifi tun daga lokacin da na taso ina matashi ba yadda za ka ganna da takalmin babana ko hular babana ko rigar babana ko me ko wandan babana amma mata babu ruwansu yanzu nan in ce kika haifi yarinya idan hijabin ki ya mata daidai in ta tashi za ta fita unguwa tana iya ɗaukar hijabin ta zara ta sa in kayan ki ya mata daidai tana iya ɗauka ta yi ne yana kamata ne za a haɗuwa gidan biki kaga da mamad da ana rawa ba wanda zai hana wani kowa ta ki ka bushe shi haka ake saboda haka sai suka haɗu gidan biki da aka haɗu gidan biki ko kun san irin firarrakin da kuke in kun haɗu iku wasu kana ganin su mutahajjibatin mutanakibatin ba su da hijabi ba su da niqabi amma in suka keɓanta isu isu idan ta bi filar da suke in aka ɗauko maka to sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim aka zo aka haɗu ana tattauna kowa tana ba da labarin mijinta irin ƙoƙarin da yake da shi wajen saduwa a nan ne ita take ba da labarin mijinta irin ƙoƙarin da yake da shi wajen saduwa ita kuma tsayar mijinta ashe yana da matsala gurin saduwa da ita daga nan ne ita kuma ta sa a ranta cewa sai ta yi alaƙa da mijin wance ba don aure ba kawai saboda labarin da ita ɗaya ta bayar saboda ƙoƙarin da yake da shi wajen saduwa daga nan ta nemi nan ban shi tun tana kira dai ɗauka sai ya fara ɗauka har aka fara magana har aka sa wajen haɗuwa har alaƙoƙi suka zo suka shiga Allah waye ya jefa shi bala'i wata shi ba yake shi kafin ita bai alaka da wasu matan amma yana saboda labarin da matar shi ta je ta bayar yana ta ta zama sababin jefa shi cikin bala'i wannan yana daga ciki Allah ya bada ikon gyarawa to shine malam yake faɗa cewa fi hali kauni safi fi ha halal halin kasancewa wanda ke zauna a cikinta ya halatta linabbiha ala azamati qadriha dan Allah ya bayani akan girman darajar ta fi hali ihrami ahliha a halin ihramin mutananta an ibn abbas ibn abbas yace la uqsimu bi hadha al ya ani Allah yana rantsuwa da garin makka وأنت هل بهذا البلد قال يتي Muhammad ya محمد يهل لك ya halatta تبريتا an tuƙati da bihi kai yaƙi a ciki manzan Allah kaɗai Allah ya halattawa ya sauka garin maka yaƙi na wani lokaci wa ƙala mujahid ya ce ma a sarta bihi fihi duk abin da ka samu a ciki fa huwa halalun laka ya halatta gare ka wa ƙala qatada qatada ya ce wa anta hillun bi hadal balad ƙala ya ce ta bihi min ghairi harajin wala ismi ya halatta ka sauka kai yaƙi a ciki tun da garin maka nan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mutanen garin suka kure shi a garin haka da ya dawo zai fatahu makka to lokacin Allah ya ce wannan lokacin kai an halatta maka kana iya yin yaƙi a ciki wa qala al-hasan al-basri ahallaha Allah lahu sa'atan min naharin Allah ya halatta wa annabi wuni a na wani wuni wa hadal ma'ana allazi wannan ma'anar da suka faɗa qad da bihi al hadithu al ala sihhatihi hadisi ya zo wanda aka yi ittifaqi akan ingancin sa inna hadal da wannan garin manzo Allah yake cewa haramahu Allah Allah ya sanya shi ya zama haram sannan yana da alfarma yau makana samawati wal ardi tun ran da Allah ya halitta sammai bakwai da ƙasar bakwai fa huwa haram wannan garin haramun ne a zo a yi wani abu a ciki bi hurmatin lahi da haramcin Allah ila yawmul qiyama har sai ranar alkiyama la yu'udu shajaruhu ba a ganin bishiya a garin Makka a je a kama ta a jijjige ta wala yuktalla khalahu sannan ba a zuwa a cije ciyayi wa inna ma uhillat li sa'atan min naharin annabi ce an halatta mun nima Yaƙi yaki wani lokaci na wuni ne wa qad adat hurmatuha al-yawma kuma haramcin ta ya dawo yanzu ka hurmati habil amsa kamar haramcin ta ajiya alamar da Allah yake ku saurara fa yuzallu shahidu za'iba wanda kenan ya ji sako da isar da sakon ga wanda baya nan bai ba a wani lafazin fa in ahadun rakkasa bi ita da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in wani ya zo ya ce muku ya halatta shi ma ya je yaƙi a garin makka ku ce فقولوا كتير إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم Allah ya yi izini ga manzon Allah ne kuma wani mutum da Allah ya halatta masa ya shiga garin Makka ya yaƙi in ba manzon Allah ba shi yasa ko ga Allah ya ce wa man dakalahu kana amina, in dai ka shiga garin ya kamata ya zama kana cikin aminci da haka suka ce jumla ce khabariya amma da ma'anar insha'iyya wa man dakalahu wanda ya shiga ya shiga garin Makka fa aminuhu da ku bashi amincin bai fita lafiya lau ku tabbatar kada komai ya same shi yanzu Allah ya kiyaye da Najeriya take da a nan ake aikin hajji da umara ai na ganin wanda za su zo aikin hajji da umara wanda za a aikin nafin din suna da yawa Allah ya kiyaye wa qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake wa walidin wa ma walada na rantsi da mahaifi da abin da mahaifin ya haifa kila aka ce alwaladu alladhi yalidu shi alwalad din ne wanda yake haihuwa wa ma walada shine al'aqilul ladhi la yuladu lahu bakararren da ba a masa haihuwan ma gaba daya tunda wajen haihuwa Allah ya kasa mutane gida hudu ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wani in Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wani in Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw zawwijuhum dhukuranan wa inasa wani kuma in Allah ya ga dama ya ta kuɗa mai a bashi maza a bashi mata sai ce wa yaja aluman yasha'u ima wanda Allah ya ga dama ya sanya shi ba tararri ba zai haihu ba sai ce hu alimun kadi Allah yana da iko nan kuma masani ne zaka duk tarin mutanen duniya ya san abin da ya ba kowa nan kuma yana da ikon ne haka kuma haka yake cikin ikon shi shi yasa sai ku ga mutum da tarin tirin dukiya amma bai matsalar sa a rayuwa ya kasa haihuwa kuma duk inda za a je a buga dan a samu an je an buga ba a samu ba ku ga wani da talauci kamar zai kashe shi amma yayan turo su Allah yake ya mara su ya zai da su waye ya ba wanda bai da kusisi waye ya hana wanda yake babba mai matsayi a gwamnati ko mai kuɗi Allah subhanahu wa ta'ala shi yake yin wannan wa qawluhu ta'ala wa qila aka ce wa walidin huwa adam wa ma walada shine zuriyatuhu zuriyarsa wa qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake laqad khalaqnal insana fi kabad wal kabad shine al-istiwa wal istiqamatu shine daidaituwa da tsayuwa wa ma'ana hadha al-qawl laqad khalaqnal insana mun halitta adam sawiyan mustaqiman madaidaici da qawlihi ta'ala kaman faɗin Allah da yake ya ayyuhal insanu ya kai ɗan adam ma garraka bi rabbikal karim menene abin da ya rubuce ka zai raba ka Allah wanda yake da karamci allazi khalaqaka wanda ya halicce ka wa sawwaka fa adala sannan idobi ta ka fi ayi suratin ma sha a rakkaba wa ka qawlihi laqad khalaqna insana fi ta taqwim mun halicci dan adam cikin mafi kyawun sifa musamman ga mace ko namiji a shekarun da yake ciki na shekarunsa na samartaka da Allah yake cewa wakila wasu malamai suka ce fi kabarin shi ne nutsufatan kuma alaƙatan kuma mudugatan wato ɗugon mani sannan jini sannan mutum ya koma ɗauka ya takabbar filkal yana bin mataki bayan mataki na halitta da ƙa'ida gurin malaman tafsiri in an samu fassara biyu ko uku in dai ba su ci karo ba duka ya halatta a fassara qur'ani da shi haka Allah ya halitta ɗan adam cikin sifa mafi kyau ɗaya kenan sannan Allah ya halitta ɗan adam a waɗannan matakan guda uku ya zauna mani kwana arba'in ya koma jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in kwana ɗari da ashirin sannan a turo mala'ika sannan ya busa masa ne قال ya ce ياتي وهو كقوله ana. wannan daidai ke da faɗin Allah ta'ala da yake hamalatu ummuhu mahaifiyar mutum ta ɗauke shi kurhan wannan kurhan ba da ma'anar abin ba a'a kurhan akwai wahala wa wada'atuhu kurhan sannan ta haife shi akwai wahala matan da suke ɗaukan ciki da haihuwa za su gane abin da ake nufi domin kana magana duk yadda ake maganan zafin wuta to balangu ko tsire labarinta suke ji amma wanda abinda aka babbaka wanda ya gaba da gaba da wuta shi ya san ta wallahi wadda aka bi yarinya da take jin ana maganan haihuwa to in ba ta ɗauki cikin ba ba ta haihun ba har yanzu ba ta san kawai duk abin da za ta faɗa masa labari ne to shi kenan wannan shi ne shi yasa za ka ga muna ce na 'yan matan nan da yin haƙuri da iyayensu suna rabuwa lafiya da su mace ce zan yi dinnan kamar da wani malami ke faɗa iyayenta su mata tarbiyya ta kawo shekara goma sha takwas rana ɗaya in ta ga wani mutum ta ce tana son shi in suka ce ba sa so Ta lokacin ta yadda tana iya saɓawa da kowa a duniya saboda shi kun ga akwai matsala ne ta ba wanda ke iya wannan karfin halin ta mace kuma wallahi da ba na gani ko da iyaye sun yi kuskure yarinya ita take kan dire ban taɓa ganin auren da aka yi ba yarinya ta yi ja in ja da iyayenta Allah bai jarrabe ta ba an yi rigingimu irin waɗannan jewa sun zo gabana amma wallahi duk wanda aka yi idan yarinya ta yi ja in ja da iyayenta musamman mamata za ku ga cewa in ta tafi sai Allah ya jarrabe ta akwai yarin yadda za a yi aure babanta ya ce mata a'a kar a yi ita ita ta ji ta gani shi take so kuma wallahi in bata aure shi ba sai ta faɗa kwalban lemu yake nan aka yi aka yi aka yi ta ce Allah ya kashe ta shi take so aka je aka taro yan uwan baba ake to zai mata abin da take so amma da sharadi idan an samu matsala ka ta kuma ta ce ta yadda haka za ka yi aure shi kuma mijin tun da ya gane kasarta ta layi da babanta saboda shi ya ka ji ko ya same ta ya dinga ubanta wallahi har sai da ta kai ya je ya ɗauko mace ya zo kan gadon ta kwanta da mace ta yi magana kuma ya ci ubanta wannan nan ta zo gida ta same ni tana ta kuka ta faɗa min ga yadda suke da babanta na ce mata Allah ki yi kuskure ba a yin haka to ganin wannan fa ya faru da waccan ya faru da waccan ya faru da waccan zai hana kuma gobe wata yarinya ta sake ɗauko wani ta ce shi take su iyayen su ce a'a ta ce wallahi in bata aure shi ba ki ta fada rijiya Allah ya kiyaye to wannan kenan da ka sai lokacin da kika yi aure kika fara haihuwa ya daukan ciki a lokacin ne zaki gane iyaye manyan mutane ne sun cancanci mutuntawa da girmamawa an fahimta ai da ka wayannan yan matan da suke jiji da kai kiga wai ke kika haifi yarinya fa ke kika yi wahala da ita ke kika yi mata tarbiyya amma rana ɗaya wani saurayi sai zo wai ke da kika haife ta wai baki isa ki faɗa mata magana ba idan wani abu ya taso wai sai kin kira saurayinta wai mata magana annan ta yi ko ta bari wannan wata irin lalacewa ce eh tsakanin ku da Allah akwai yan matan da suke haka ko babu haka ga wai samarinsu suke jin maganar su su ke iya sa su su su bari amma uwarta da ta haife ta ba ta iya sa ta ta yi ko ta bari wannan wata irin lalacewa ce ki ba za ki gane hatsarin abin ba lokacin da kike aure kika haihu to sannan lokacin da ki gane cewa lallai ashe iyaye sun cancanta a mutunta su a girmama su haka shine abin da Allah ya faɗa wa da'atu kurhan ta ɗauke shi ko haife shi akwai wahala wa ma'ishatuhu da yadda wajen haihuwar dan adam yake akwai matsala ku duba ku gani tun daga laulayin ciki yadda ake farawa eh? wasu in sun ka ɗauki ciki abinda ba abinci ba a lokacin kuma masu yake zama abinci haka ne ko ba haka ba haka ne saboda mashakwa wahala yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa to yadda kika ga cewa an ɗauki ɗan adam wajen ɗaukar cikin akwai matsala haihuwar akwai matsala rayuwar gabaki ɗaya haka take da matsala dama shine na tsarka na tsallar insana fi kabatin da haka a fahuwa kabi da zalika da haka zai ci gaba da goye gayya da irin waɗannan matsalolin wakila wasu malamai suka ce laƙar halakan insana fi kabarin fi shiddatin wa talabi ma'ishatin a cikin tsanani da kuma neman yadda za a yi a rayu dole a shiga rana a tsallaka a haura can a yi fafutuka can don neman kawai yadda za a yi a rayu wakila fi mashakkatin shi ne dai cikin takura waktar ibn jarir annal murada bi zalika mukabadatul umud wa mashaqqa shine gogayya da al'amura masu wahala don haka wannan sune ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wallahi duk matar da take da miji yana fita ya je iya abin da zai iya yi ta dinga gode ma Allah akan abin da ake samu ku daina saba kanku dogon guri na rayuwa irin abin da wance ta yi ni ma sai na yi ku je kasuwa za ku gani wani za ku ga wuni zai yana ɗaukar buhu na dako a kansa da je ya dawo in ya fita daga safi har yamma aikin da yake ce wani shi ya gama fafutukar ya gama wannan wahalar yanayin shigar da zai in ka gan shi yana wannan aikin ko gane shi ba za ka yi ba saboda wahala in ya gama ya siyo wa matarsa abu in ya tawo da shi gida wata ba ma sannan ta zuwa ba ta karɓi ma abin da ya zo da shi wala ba za ta iya ba sai ya ce shi sai ta ce to ajiye nan shi kenan wasu ta gama shi sa wani lokaci sai ku ga ana ta samun jarabobi amma mace ba za ta gana haka ba sai lokacin da aka ce ba mijin ko Allah ya kiyaye rabuwa ta gita ko addara ta mutuwa ta shiga sai ka ce ki gane cewa a lokacin namijin ashe ba karamin wato rigima yake kwance a kanta ba lokacin da yake wannan wannan wahala saboda haka da zaran mace ta ce za ta ɗauki aikin namiji je ma je za ta zama don Allah yau a ganki a kasuwa ana loda miki buhun wake ko buhun gero kina sauke shi daga mota zuwa shago mace ta samu matsala ko bata samu ba kam ita mace asali duk inda ko ganta ɗan uku ce daga baya ne fa tunani na turawa fa ya fara shigo cikin mu ba amma babu matakin da Allah ya ce wai mace taimakanta wani abu idan tana ya babanta ne ya kamata ya kula da ita in ta ga atamfa tana so ya ba ta kuɗi da abin da kaga ana yayi a gwargwado a zamanance tana buƙatar yi a matsayinta na ya masu hannun tsara mutuncin ta ba ta idan ta bai gidan shi ta tafi gidan miji mijin ne zai mata in ko da cijuwa ta shekaru sun ja ba ta da miji za ku ga 'ya'yanta ne suke taruwa su rufa mata asiri duk abin da take buƙata su mata shi ne ƙa'ida da sai yanzu tunaninmu ya zo fara canzawa yanzu da yawa da za ku ga iyaye na tafa fitakar ɗayan su sun yi karatu muna nama Allah zato aka yi tun kafin ta aure sai ya ce mai dalili da yasa sai ta yi karatu wai saboda ta yi aiki saboda wai ko da mijin ba zai iya riƙe ta ba kaga an fara muna nama Allah zato tun ma kafin ta aure an ce mijin da zai aure ta ba zai iya ne ba ba zai iya ba ta ba shi yasa kullum maganar da muke kenan mata a da waɗanda ko firamare ba su yi ba mafi yawanci sai suka yanki ya'ya daktoci da furofosi ba ka ba ne binciken da aka yi arewacin najeriya don da kuma shi dakta yanzu kaso casa'in cikin ɗari da biyar wallahi tallahi an bincika an gane cewa iyayensu mata a baya ko firamare ba su yi ba amma ya haka yi suka yafi 'ya'ya daktoci da furofosi Eh? amma ya aka yanzu ka auro mace ta yi digiri wata tana da masters wata ta zama dakta ma ya aka yi su kuma 'ya'yan da suke haifa daga 'yan kwaya sai 'yan isa me ya faru Je ku bincika za ku ga akwai matsalar da ta faru can na bayan sun yi haƙuri da zaman auren a matsayin ibada sai suka ɗauka cewa za su yi intajin 'ya'yansu za su kula da 'ya'yan sun haƙura da rayuwa sai suka wa da duniya sakamako mai kyau su kuma na yanzu an yi karatu da sunan ne an ci gaba sai zaman to lokacin ta da lokacin 'ya'yan ba ita take da shi ba waye yake da shi wasu ne suke da shi a waje sai zaman to abin da ya kamata ta bayar ba ta iya bayarwa Allah ya sa mu dace kwanaki akwai kin da aka yi wata mijinta wa ya aure 'yar aiki ta zo ta ce ta rantsi da Allah sai ya sake ta shi ne yake cewa wallahi ba dan malam wane ba wallahi yake ba za ta ƙara wuni ya ce ya ta mai da ni kamar an aiki a gidan nan ya ce za ta tafi dubai za ta tafi ina ne sai fasce wata hudu ba ta najeriya ba kuma ta tafi ta bashi da shi da kar aiki a gida na ce to ai da sauƙi ma da Allah ya sa aure aka yi ba dan in ba haka ba sai shi in shiga ba ko da za a dawo kaga wani abu ne ya shiga ba maganan aure ake ba Allah ya sa mu dace Allah ya mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya wanda kuma muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh